gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahi rahmanir rahim dr shira kashi na goma sha biyar ta san fadima na da rawar kai amma ta san babu yadda za a yi tafi namiji da auren wani akanta kuma sai ta matsa ta rungume ta kawai cikin nuna alamun rarrashi sa ita da Fadima ya kama ta me yake damun rayuwarsa ne haka sai wajen karfe goma suka sallama da Fadima ta koma gidanta bayan shira ta lallashe ta sosai ta tabbatar mata da cewa komai zai daidaita sai dai ta yaya ita ma bata sani ba ranar bata ji motsin sagir a cikin gidan ba ko kaɗan bata yi jajen shi ba a ranta ma ta ce Allah raka ta kiwo na washe gari ta je asibiti aka auna ta likita ta tabbatar mata da alamun typhoid da malaria a jikinta. Ta ji sauƙi da salama sosai a cikin ranta saboda ta fara fanikin tunanin ciki gare ta. Ta koma gida ta fara shan magungunan da aka dora ta a kai. Cikin satin bata ga komai kama da su girba a cikin gidan. Haka a nan ma take wuni. Cikin ɗan lokacin na suka ƙirƙiri wata sabuwar shakuwa a tsakaninsu, wadda ba su ƙirƙire ta a lokacin da suke zaune a Cyprus ba. A tsakanin wannan lokacin ne ta fara zuwa asibiti internship ɗinta, wanda saboda haka ne ta samu sarari daga hukumar sayar. saboda bayan sati ɗaya da yin faɗan nasu ya koma mata. Wannan karan har da rana sai dai kawai ta gan shi a cikin gidan. Ya yi abin da zai yi da ita ya ƙara gaba. Idan kuma ta kuskura ta yi masa musu ko ta ƙi bashi haɗin kai, sai ya haɗa mata jini da majina. Da haka ta daina faɗan hana shi. Sai da ta kai matakin da idan ta ji muryarsa gir a gidan, sai jikinta ya hau kyarma saboda tsoro. Tana ji tana gani ba ta da ƙarfin tashi ta nemi 'yancinta, don babu mai tsaya mata. Watanninsu goma sha uku da aure, shekara ɗaya da wata ɗaya cikin rashin sukuni, fargaba da tashin hankali na rayuwar aure. Tana lissafawa ta taɓa fashi ba. Wayannan watannin da ta yi, su ne watanni mafiya koyi darasi a cikin rayuwarta. Ta koyi yadda da kaddara da duk wani yanayi da rayuwa za ta zo wa mutum da shi ta kowace fuska. Ta koyi cewa a cikin adam ba kowa ne yake a yadda yake ba. Yana da fuskoki da dama da suke nunawa a duk lokacin da suka ga dama. Kamar dai misalin Sagir, manipulator ne na gaban kwatance. Yakan nuna wa iyayenta duk duniya babu wani ɗa na gari kuma na kirki wanda ya iya tattalin mace kamar shi. Sai dai ita abin da ta sani kuma yake nuna mata shine babu wani mugun namiji a duk faɗin duniya kamar sa. Da kowace fuska dai tana zaune da shi cikin daɗi da aka san sa. Fadima ta shiga watannin haihuwarta. Har lokacin babu wani ci gaba tsakaninta da Hisham. Shira ta yi iyaka bakin kokarinta wajen ganin cewa ta daidaita su, amma abin ya ci tara. Ta yi tunanin saka iyayensa musamman hana cikin maganar. Fadima ta hana ta. haka nan ta zuba musu ido. Gefe ɗaya kuma tana musu addu'a daga Fadiman har ita kanta. Ranar wata Alhamis da ba za ta taɓa mantawa ba. Ta dawo daga asibiti da rana, da yake ranar morning shift ta yi. Tana tunanin zuwa wajen Fadima ta ganta, musamman da ya kasance suna expecting baby cikin satin. Shira ta kalle ta sau biyar kofi a rana. Datis idan bata yi na a gidan nata ba kenan. Ta ji motsi a ɗakin Sagir, alamun yana cikin gidan. Watanni biyar baya kenan da ya koma ya tare a gidan. ta daga kafaɗa kawai ta shige ɗakinta. Tana shirin fita ta ji wayarta tana ƙara, da haka ta koma ta ɗauka. Ganin sunan mahaifinta a kan wayar ba ƙaramin faɗar mata daga baya ba. Rabon da si waya da shi har ta manta. Tun wani kira da ya yi mata, ya yi mata wankin babban bargo a kan Sagir ya ce ta mishi laifi da har lokacin ba ta san takamaiman mai ta yi masa ba. Tun daga lokacin ba su ƙara yin waya ba. Cikin ɗar-ɗar ta ɗauka ta gai da shi ya amsa. Bayan nan shiru ya biyo baya na ɗan lokaci, kafin ta ji ya fara mata magana ya ce mu Mubashira, daga Kazaura nake, Allah ya yi wa ina Zainabu rasuwa, na je gaisuwa. Duk da cewa ta manta matar, amma ta ji mutuwa sosai, ta ce Allah ya mata rahama amin, shi ma ya amsa sannan ya kara da cewa, saboda haka idan na dawo, zan ɗauke ku mu je ku ga danginku, ku musu gaisuwa kuma. Na san cewa ban ƙarfafa zumunci a tsakaninku ba. Rashin sanin dangina da biki ba, na san cewa laifina ne. Kuma in Allah ya yarda zan gyara hakan. Na san cewa na tarsa samu ku wajen auren mazajen ku. Ban san cewa na yi kuskure ba sai yanzu. Na yi tunanin cewa na danƙa ku a hannun mazaje na kwarai waɗanda za su kula da ku ko bayan raina. Ashe ba haka ba ne. Na yi zaton cewa na danƙa ku a hannun waɗanda suke son ku tsakani da Allah. Ashe kuskure na yi. Dukiyata suka gani kuma suke so. Shi yasa suka yarda da auren ku. Da haka in Allah ya yarda da na dawo, za mu zauna da ku. Zan raba aurenki da Sagir. Na san zaman tursasawar da kike yi, kuma a shar'ance bai kamata ba. Shiyar ta ji kamar tana yawo a sararin samaniya saboda tsananin farin cikin da ya ziyarce ta. Ba ta ma tambaye shi yadda aka yi sanda kalar zaman da suke yi ba. Ita dai tunda za a raba su, to ba ta da matsala. Sai shi Abdul din ne ya faɗa mata. Fadima ta kira ni ta zayyane min da halin da kuke cike da mazajen ku. Daga nan ne na saka aka fara min bincike a kansu. A nan na gano ainihin kalarsu, su da mahaifinsu. Yanzu haka magana da muke yi, na cire hannuna daga cikin duk wani jari da muke yi ni da shi. na kuma ɗauki ɗamarar tsaya muku in ƙwato muku haƙƙinku ku duka har inda ƙarfi na ya ƙare. Egin, ta yi mamaki ta yadda aka yi faɗi ta kula da irin zaman da suke yi ita da Sagir. Ta ce, Na gode, dadi, na gode. Ya ce, Na san cewa ban kasance uba na ƙwarai a gare ku ba yayin da kuke tasowa. Abin da zan iya muku kenan a halin yanzu. In ga cewa kun samu ingantacciyar rayuwa, ku yi haƙuri. Allah kuma ya yi muku albarka. A karo na farko a cikin rayuwarta, ta ji kalmomi biyun nan sun fita daga cikin bakin mahaifinta. She actually cried, har suka yi sallama da shi akan cewa yana Bangkok, amma zai biyo jirgin yamma ya karasa Dubai. Washe gari kuma su zauna da mazajensu. Shira bata daina hawaye ba. Sun yi musayi yafiya da ban haƙuri a tsakaninsu, suka rabu cikin nuna kewa da ƙauna tsantsa, kamar sun san cewa ita ce hira ta ƙarshe da za su yi a tsakaninsu a duniya. Ta je ta labarta wa Fadima yadda suka yi, ita kanta ba ƙaramin murna ta ya Shira ba. Duk da ita ta ce za ta fi so a sulhunta su ita da Hisham, saboda ita fa tana son zama da mijinta a haka. saɓani ne kawai suka samu kuma za su daidaita shi da dai ta mata sallama ta koma gidanta dan duk yadda ta so ta fahimtar da Fadima illa zama da zargi a tsakanin ma'aurata abin ya ci tara tana zaune da daddare tana kallon tashar aljazira ana hasko labarai da dumin su aka hasko hotunan airplane crash da ya faru a yammacin ranar jirgin da ya ɗauko fasinjoji daga Bangkok zuwa Dubai bai ƙara saba yi crashin kuma babu wanda ya tsira da rai a cikin ɗaruruwan mutanen da suke ciki Suna Alhaji Abdulhakim Haladu shine suna na goma sha biyu cikin jerin sunayen mutanen da aka kira, a waɗanda hatsarin ya ritsa da su. Akwai lokuta da dama a rayuwa da zaka ji abu ya zo maka kamar a almara ko a mafarki. A irin wannan lokacin zaka ji ka kasa motsi kamar wani statu ko wanda aka tsayar. Ka ji lokaci da komai ya tsaya maka cak, kamar ana controlling abin da remote. Haka Shira ta ji. Abin da ta dinga nanatawa a ranta shine, duka duka yaushe suka gama waya da mahaifinta. ko cikakkun awanni biyar ba a yi ba da ta ji muryar shi. Cikin tsananin rawar jiki ta tashi tsaye, sai ta rasa ta ina ma za ta tara abin. Daga ƙarshe ta yanke shawarar fara sanar da Sagir tunda yana gida. Tun kafin ta buɗe ƙofa take jiyo alamun sautin magana da ƙarar TV ƙasa-ƙasa. Jin an ambaci sunan mahaifinta da wasu takardu, ya sa ta fasa tura ƙofar ɗakin. Amma ta ɗan buɗe ƙofar ɗakin kaɗan, ta yadda take iya hango Sagir da ke zaune akan kujera da waya dafa a kunnensa. Sagir da ci gaba da magana da yake yi kafin Shira ta je. A'a, babu matsala. Kawai tunda komai ya kammala shi kenan. Ka tabbatar komai ya dawo sunanka. Ya yi shiru kafin ya ce, Allah ne ya rage mana wahala. Da a na yi haye designated driver wanda zai ƙara sashi a hanyar airport. Ya yi fekin abin ya zama kamar accident ne. Sai kuma nake ganin labaran crash ɗin da jirgin ya yi yanzu. da ta ji ya sake saurarawa kafin ya saki wata dariya. Ina, me yawan 'yan tsakin yaran nashi za su iya? Ai ko bai nashi ya riga ya zama namu, mallakinmu. Duk wadda ta yi ƙoƙarin kawo mana cikas, I will just finish her. Shi ma wancan gaulan wanda yake auren babbar. Na ji yana wani ihu yana ɗaga jijiyar wuya ba zai yarda da plan ɗin ba. Da sai inda ƙarfinsa ya ƙare wajen ganin ya tsaye da plan ɗinmu. Shi ma zan yi maganinsa idan bai kiyaye ni ba. Ya sake yin shiru. Come on, mana dad. Duk da ɗan uwana ne, ai bai kamata a bashi ya ruguza mana dogon shirinmu da muka ɗauki lokaci muna shiryawa ba. Sai yanzu da muka tsinci dami a zai zo ya ce zai bata mana shiri? Wallahi ƙarya ne. dauriyar duniya da takatsantsan Shira ta aro ta yafa a cikin zuciyarta a lokacin, ta mai da kofar ta rufe, ta koma ta jingina da kofar ɗakin, idanunta a rufe. Tana jin zuciyarta tana wani irin bugu da tsalle, kamar za ta fasa ƙirjinta ta fito waje. Ko mara tunani ya san cewa sagir da mahaifinsa zancen rasuwar mahaifinta suke yi, ba jajen mutuwarsa ba, ba bakin cikin rasuwarsa ba, ba tausiya masa suke yi ba, a'a, birnin rasuwar shi suke yi, da murnar sun tatake duk wani abu da ya kasance nashi. What a cruel world! sai lokacin duk wani yan fisis da tambayoyi suka dinga amsa kansu fisis ɗin na hada hoto waje guda haba biri yayi kama da mutum dalilin da ya sa sagir ɗin ya zauna da ita kenan duk da ya faɗa da bakin shi cewa baya santa baya ƙaunarta saboda kuɗin mahaifinta ne wani irin son kuɗi ne haka da za su yi tunanin kashe mata mahaifi saboda su har mahaifinta ya mutu amma su daga baki su ce wai Allah ne ya rage musu wahala anya anya akwai tsoron Allah da ya rage a duniyar nan da muke rayuwa kuwa meye kuɗin Kudin da suke masifa ne da bala'i kawai amma akan sa har mutum ya ce zai yi kisa ga matar da yake aure har da dan uwansa subhanallahi idanunta sun rufe da hawaye kafafunta na rawa cike da tsoro ta sa kafa ta bar gidan kuma ya fi bata ɗauka ba kai tsaye gidan fadima ta shiga ashe bata ma gama ganin tashin hankali ba a ranar hisham ne tsaye da fadima suna sa in sa mai zafi fadiman na kuka tun karfinta haka ta ga hisham din ya bi ta gefenta zai wuce fadiman ta yi sauri ta ruko shi bai yi wata wata ba ya juya ya zuba mata mari a fuska garfin marin ya sa ta tafi ga baki ɗinta ta zube a ƙasan tal ɗin Ƙara sautin buguwar da kanta ya ha inda shira take sai da tsika jikinta ta tashi idanu arfai sham ya bi ta gefen shira ya fita da alama bai ma kula da cewa tana tsaye ba ne bai kula da irin ta'addancin da ya ga matarsa ba kila kuma ya kula bai damu ba ne ko ma dai wanne ne daga ciki shira ihu ta saki kawai ta yi kan fadima da take kwance a tsakiyar ɗakin jini na fita daga ƙasanta da kanta da azama ta lalibi landline ta kira asibiti aka turo ambulance har mota asibitin ta je shira kawai tana zaune a gaban fadima da take a sume ta rasa abin da za ta yi tunda suka je asibitin kai tsaye operation room aka wuce da fadima sai da aka nemi sa hannun guardian dinta da biyan kuɗi sannan ta samu ta waya a hannun wata nurse ta kira hana cikin mintuna talatin ta isa asibitin fuska ta yi jawur don kuka idanu sun yi luhu-luhu da hawaye shira ta yi komai ta gama Bayan komai ya kammala an tura ma ɗakin tiyata. Ta koma gefen mahaifiyarta da har lokacin kuka kawai take yi, ta hau bata baki. An ɗauki lokaci mai tsayi sosai, har sai da suka fara jin tsoron ƙila ba lafiya ba, kafin aka fito daga tiyatar. An fitar da ma yarinya mace, sai dai daga uwar har ba su da lafiya. Jaririya tana fama da zazzaɓi da mura, ma kuma bata farfado ba. Likitan ya ce za su jira har sai ta farfado kafin su yi mata general check-up. dan a lokacin komai nata ya nuna lafiya lau, physically kenan. Sai da suka tabbatar da komai ya kammala, an ba su ɗaki da duk wata kulawa da ta kamata, sannan suka koma gida, ainihin gidansu, dan ba ta ga abin da zai sake maida ta gidansa girba, ranar ba ta korintsa ba. Zuwa washe gari labarin rasuwar Alhaji Abdulhakim ta isa ga kunnen duk wanda ya kamata, nan 'yan gaisuwa suka fara kara kaina a gidan, da kyar shira ta yakice su ta tafi asibiti, ta bar hana da amta siddiƙa suna karɓar gaisuwa. har lokacin daga uwar har ‘yar ba su samu kansu ba, sai dai jikin jaririyar da sauki har shira ta ɗauke ta. Ta kurawa kyakkyawar halitta da ke hannunta ido, har ta fara ganin yarinyar blori saboda yadda idanunta suka shiga da hawaye. A ranar lauyan mahaifinsa Amu Yusuf ya sami ta a asibiti, shi ya yi wa jaririyar hudu ba ya kuma raɗa mata suna Afrin. su uku a asibiti idan kaga shira a lokacin, bambancinta da wanda yake jinya asibitin kaɗan ne. Ta rame matuƙa, kada ma a yi maganar abinci don ba ci take yi ba. Sai idan Kalo Samha matar Amu Yusuf da take zama da ita a asibitin ta takura mata, sannan take tsakura ta ci, amma fa ba don yana mata daɗi ba. A kwana na hudu ne Fadima ta farfaɗo daga suman da ta yi, amma ta yi luzin memory ɗinta. Buguwar da ta yi a kanta ya janyo mata shafewar duk wani tunani nata da memory. Yanzu ta dawo kamar yarinya jaririyar da aka haifa yanzu. Ba za ta san komai sai wanda aka koyar da ita. It can be temporary, ƙila kwana ɗaya, sati ɗaya, wata ɗaya, shekara ɗaya ko shekaru, ko kuma for lifetime, permanent kenan, a cewar likitan da ya duba Fadima. Bayan farfaɗowarta ta fara ba da weird signs da tambayoyin wace ce ke, kin san ni? Wanda a lokacin, hannu kawai hana ta ɗora aka tana salati da hailala. Tunda aka fara abubuwan nan daga mutuwar Abdul, laban da Shira ta yi wa Sagir, Hisham da Fadima da marin da ya mata ta faɗi zuwa haihuwa a Afrin da rashin farfadowar Fadima da wuri. Sai lokacin komai ya dinga shiga shira, yana kaiwa cikin kwakwalwarta. Ta yadda take jin shigar kowane kamar wani hard punch a cikin kanta. A hankali ta sulade daga kan kujerar da take a sume. Sai da yamma sosai ta farfado. Fadima kawai ta rungume tana kuka na fitar hankali. Da kyar aka samu aka lallashe ta. A rana aka sallame su ga gabaki ɗayansu suka koma gida. Zuwa lokacin mutane duk sun tafi, sai na kurkusa sosai. Kwanakin da suka biyo baya were very hectic. Su Sagir sun tashi da kokarin claiming ɗin dukiyar Abdul, yayin da Hana da Amu Yusuf suka miƙe tsaye tsayin daka, suka ce ina, zance har ya je kotu. Rabin kadarorin dai sun tafi. Yawanci na manyan shagunan shi ne da malls, rabin kadarorin kuma ba su samu fita ba. A ranar Sagir ya rubuta wa Shira takardar sakinta, ɗaya-ɗaya har uku, ya danƙa Amu Yusuf ya kai mata. Hisham kan babu wanda ya ƙara ganin sama. da aka yi haihuwar da Shira ta sanar da shi inda suke da kuma haihuwar da Fadima ta yi ba wai don tana so ya je ba kawai dai saboda ta san cewa ya cancanci ya sani sai kuma ma bata gan shi ba bayan nan sun tattaro su ne daga gidan tsofaffin su ko in tsohon mijinta suka koma tsohon gidansu fara iddarta komawa internship ɗinta setilin ɗin fadima zuwa ziyartar likita renan afrin wannan shekarar dai haka ta cinye ta tun bayan rasuwar abdul komai na gidan ya canza Hana bata koma wajen aikinta ba, amma ta kasa moving on. Ita da Fadima sun zama shiru-shiru. Sai ta kwanta ta yi na ɗaki ba su ganta ba. Idan ma ta fito haka nan zaka ganta ta zauna kawai, ko ta yi tagumi deep in her thoughts. Shiru-shirun Fadima za a iya danganta shi da yanayin rashin lafiyarta. Tun bayan abin ta zama totally different person. Sai ku yi ni da ita a zaune ba tare da in ba ko in sai ido da head gestures kawai. Da haka just imagine irin halin da Shira take ciki a lokacin. Lokaci zuwa lokaci takan leƙa gidajen shan giya, she just couldn't stop herself. Tana gama internship ɗinta, asibiti suka mata ta yin aiki. Sai bata amsa ba, makaranta ta nema a Abu Dhabi ta cike wani course na wata tara, inda za ta specializing a kan koda. Lokacin Hana ta koma bakin aikinta, ta mai da hankalinta fiye da da akan aikinta. Dan idan Shira za ta je wajen aiki, sai dai ta ɗauki Fadima da Afrin ta kai su wajen kalta Samha su zauna da ita. Don haka ta haɗa kansu su biyan, Fadima da Afrin ɗin ta wuce Abu Dhabi da su. Duk da dai daga farko Hana ta so ta yi mata jan ido, amma da Shira ta fara ja mata dalilin da yasa ba za ta bar mata su ba, dole ta sakar mata. Sai da aka yi transfarin kis ɗin Fadima zuwa wani asibiti na ƙwararrun likitoci akan ƙwaƙwalwa, wanda dama hakan yana daga cikin dalilan da yasa ta zaɓi Abu Dhabi, sannan suka tafi. Gida ta kama mai faɗi da yalwa, ta ɗauki wata dattijuwar mata wadda take taya ta kula da su ma idan ta tafi makaranta. Dan bayan zaman sa da Sagir a kotu, an raba masa gadon dukiyar Abdul, an cire na 'yan uwan shi Amu Yusuf ya tura musu. Nasu kam ita da Fadima, Shira ta ce ya ci gaba da juya musu shi kawai. Yawanci duk ƙarshen sati sukan je wajen Fairuz su yi weekend a can. Lokacin ita ma da ɗanta Muhammad, wanda ta haifa kafin a haifa a Afrin da wata ɗaya. Bayan Shira ta gama kwas ɗin, ta ci gaba da aiki da wani asibiti a nan Abu Abuja cikin nasara, wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta zama ɗaya daga cikin manyan likitocinsu saboda hazaƙata da sadaukarwarta. San ba ta da ra'ayin komawa Dubai ko da wasa, Rayuwar na tafiya a haka cikin hukunci da ƙudura ta Ubangiji, kullum cikin godiyar Allah take. Shekara ta biyu da fara aiki, har lokacin Fadima bata warke ba. Afrin ta yi baki zai, ta tashi yarinya mai kuzari, hazaƙa da wayo. Tuni shira ta saka ta a makaranta, babban makaranta wadda take haɗe da boko da Islamiyya. Da haka kullum idan ta kai ta makaranta da safe, sai yamma take zuwa ta ɗauko ta. A cikin irin wannan lokacin ne asibitin su ya buɗe reshe a Kano, Abuja da Sokoto a Najeriya. Aka nemi wasu daga cikin ma'aikatan asibitin da su je wasu daga cikin branches ɗin don su kula da su. Cikin waɗanda aka zaɓa har da Shira, tana da zaɓin ta amsa ko ta ƙi. Bayan dogon tunani ta ga me zai hana ta ta je, da haka ta accepting za ta je Kano. Ba a wani jima ba aka gama komai, wanda asibitin ne da kanshi ya bata dukan wani abin da ya kamata. Ta yi sallama da 'yan uwa da dangi, ta yi ƙaura Kano. Wanda ba ƙaramin tashin hankali suka sha ba da hana, ta ce ita ba ta yadda ba, sai dai Shira ta koma Dubai. ko kuma ta bar mata su faɗi ma. Shira ta ce idan za ta ajiye aikinta ta kula da su, ita kuma za ta bar zancen zuwa Najeriya ta koma Dubai. Hana ɗin ta hauka makami. Shira ta ce to ita ma ba za ta zaɓi nata aikin a kanta ba, a haka sallama tasa ta kasance. Abu na farko da ta fara yi da ta sauka a Kano, nema wa Afrin makaranta, wadda ta kasance boarding school ta ƙananan yara. Takan je duk ƙarshen sati ta ɗauko ta ta yi weekend tare da su. Kasancewar duk bayan wata biyu takan kai faɗi maganin likitanta, ta yi volunteering a min asibitinsu. Duk lokacin da ta je Abu Dhabi, takan ga patients ko ta yi tiyata, wanda ba ta maganin albashinsu. Darit ake tura mata kuɗin gidan nakasassu da marayu, wanda musamman ta ɗauki PE wanda yake kula mata da komai ta wannan fannin. A kanan ma haka ta kasance, tana sadaukar da rabin albashinta wajen sadaka da kyauta. Allah kaɗai san iya adadin makarantu da masallatan da ta gina. Takan yi fatan Allah ya kai ladan kabarin mahaifinta da sauran 'yan uwa musulmai. shi yasa cikin lokaci kankani ta suna a garin Kano da kewaye sai dai ba dan suna take yi ba dan Allah take yi bayan nan kuma ta sa Amma Yusuf ya fara bincika mata danginta na nan da Kamal an ɗauki lokaci kam bayan an same su kuma Shira ta rasa ƙarfin gwiwa tunkarar su da haka tai ta hesitating za ta je yau za ta je gobe har Allah ya haɗa su da Kamal tana ganin sa Amul ɗin nan ta san cewa shi shine bata manta yanda yake ba girma da yawan shekaru bai hana ta gane shi ba amma matarsa yadda za ta sanar da shi ita ce, saboda kawai yanayin da suke ciki ita da ‘yar uwata was not that good. Ba da so ya same ta a matsayin ‘yar shaye-shaye ba, ba da so ya same su a halin rashin lafiyar Fadima ba, ba da so ya same su a halin da suke ciki ba, ba miji, ba uban afrin wanda yawancin mutane sukan kira su da masu zaman kansu ta dalilin haka. Ta yi fatan a ce ya same su a lokacin da za ta zama cikakkiyar shirarta, likitar koda wadda ba ta shaye-shaye. Sai dai shi Allah da yadda yake tsara al'amuran shi, despite that Ta yi farin cikin ganin Kamal a wannan ranar. Ta yi farin cikin sanin cewa ita da Fadima da Afrin were not alone. Su ma suna da dangi masu son su ta bangaren mahaifi. Shiru ya ratsa falin da suke nan mintuna masu dama bayan Shira ta saurara daga bada labarin da take yi. Tunin Ramla ta zo har an yi mata masauki a ɗakin Shira. Tana shiga ta yada kai ta ci gaba da bacci yayin da Kamal da Shira suka ci gaba da labarinsu. Kamal ya sauke ajiya zuciya mai nauyi He just couldn't imagine ta yadda Shira ta iya jure wa'annan abubuwa. Ya san cewa idan ya tsaya faɗa mata abin da yake cikin ranshi a lokacin, za su iya wayewa a zaune. Gashi lokacin karfe biyu na dare ta gota, da haka ya miƙe kawai ya ce, ki je ki kwanta haka nan. Sai da safe insha Allah. Ta daga kai ta duba agogo. Ta ce kana tunanin babu matsala kuwa? Dare yayi sosai. Ya girgiza kai, insha Allah babu matsala komai. Ki je ki kwanta ki huta, okay? Banda sauraron kiɗa fa, Idan kin kasa bacci ko ki ta cinkushe, ki yi karatun Alkur'ani ko ki sallah, ko tasbihi, ko ki kunna kira'a kin gane? Ta gyada kai, insha Allahu bulaki, sai da safe. Thank you for everything. Marmishi kawai ya ce anytime cupcakes. Suka yi dariya, ta raka shi bakin kofa ya fita, ta mai da kofar falon ta rufe, tare da kashe wutar falon ta shige daki. Masu sauraro, ku yi haƙuri marasa aya anan. sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Gobe madala, labari kuma so kusa kwashe